wallahi tallahi umma dole ki karban min yanci yaye ya wulakanta ni matarsa ta wulakanta ni wai wallahi sai na bar masa gida kin ga cin mutunci da wulakancin da suka mun sai wulakancin da tozanci wallahi umma ni ba san yadda ba yanzu kin ga yayi daidai ga to gashi da zan yi magana umma ce ke magana assalamu alaikum rahmatullah umma a'a umma ki fahimce ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ainihin baki da mutunci wato kin zo gidana ne kenan ki tarwatsa mini al'amura kina nima ki wargaje mini hadda ke da ita gaba ɗaya wato ainihin rana zafi ina kuna to da sake zan kuma yi hukunci mai tsauri za ki ga abin da zai biyo baya ina ji kamar wato ainihin ne muke muhan gurɓa to matsala guda nake gudu kada na wargaje ki na koma ni kuma wato ainihin ni ma ta wargaje ni ta kwashe mini albarka ba don haka ba da kin ga abin da zai biyo baya mara mutunci zama da ni dole ka bewan kan kabari bakin cikin mai toshe wallahi dole ko kaki ko kaso ba kowane yaro a kusa ma ba zan za ta sha mamaki ana ce mata yanzu zan dawo kuma Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, ya ustaz. Eh, barka dai. Yawa barka dai ustaz. Eh, ban fahimce ka ba fa. Kamar yaya wato ainihin zaka shigo mini gida babu izini na kawai ni ganka wato ainihin san gangan. A gurin ummi na zo. Kai ba yake nan kai. Wai ustaz wai ban gane na bane. Ban gane ka ba. Zero ne fa. Zero. Eh ni ne. Bi ma'ana sifili. Eh da yake to idan 100 ne kai ko ku a'a kai ne 1000 babu na, kar ka ƙara shigo mini gida ka ganka fa ka zo mini wato ainihin a tsutsuke duba fa ka ganka fa a tsutsuke kuma wato ainihin gida na ka zo babu izini na wurin ummi fa na zo fa ta san da zuwa na ka tambaye ta mun ka je ka tambaye ta ko wace ce ummi kanwa ka fa kace ce maka nan gidan ubanta ne to amma ai babban wa ai uba kuma Eh, wato ainihin kana nufin kai ne za ka yi mini nasiha kai mini wa'azu ba wai maganar nasiha bane ban san daidai ba kai ne ka sani kenan ku kuka sani ba ku kuke faɗa ba to ka fita ka bar mini gida kafin wato ainihin ne maka yi hu barawo subhanallahi bare kuwa Allah ya baka hakuri zan fita ban maka gida amma dai ai ba zama za ka daita a gidan nan ba dole za ka sallame ta abin yi hu ga barawo Allah baka hakuri Allah baka hakuri na ka ga maka fa Allah baka hakuri kaga tuburarre ka zo mini gida babu izini kuma wato ainihin har ka sami karfin gwiwa ka riƙe gargaya mini maganganu wato biya wato daga dukkan alamu wannan yarinya tana buƙatar ta wato ainihin ta farfasa mini zuciya to ya kamata umma ta san haka kina zo mini da ƙarci kala kala kin zo mini da wani mintuna goma sha biyar minti biyar wani ya sake zuwa to ba zan jure ba الله أكبر eh, To a baki san me ba. Bakin ciki take kar in zauna in ci dolar da take ci. ai gaya mai ɗan jakar uban nan. Wallahi yaya ya zaɓen tumin dare duk yadda aka yi talakawa ce ba ta fa son wani ya zo ya ci daɗi kamar yadda take ci. Ai barki ji ummi duk mutumin da ya ce tukunyar wani ba za ta tafasa ba to wallahi nasa ko zafi ba zai yi ba. Wallahi ba ki ga yanzu jikinta ta sake wani haske ba? Eh. Ke umma bari kawai ina gaya miki. zama da yaya dole ta isa ta raba 'yan uwa? Hmm. Ai, umma ke maki son ba taɓa bari hakan ya faru ba. Hmm. Ba ko bari zai same ni ai, in jakar uba. Hmm. To, mata, ina ƙaunar ki. To shi kenan duk abin da ake ciki zan sanar da ke. To sai an jima. shi tuwo tuwo ne ba a sanja mai suna sai da in a sake masa miya kuma hannunka ba zai taɓa riɓewa ka yanke shi ka yarba uh, ya umata abinda nake so ki fahimta ita fa babban wato ainihin umul aba'isin abin da yasa nake samun mishkila da ita wato ainihin wannan kanwata ummi tara mini karti da take yi kartin banza marasa amfani marasa tarbiyya wato ainihin ta jajibo wannan ta ca kuma wannan ta daƙumo mini wancan su zo su rika yin wasu abubuwa wanda wato ainihin hankali ba zai ɗauka ba shi yasa wato ainihin ba na buƙatar na gana haɗa inuwa guda ɗaya da ita duk da kasancewa ta wato ainihin ƙanwata a yan fahimce ni. shi fa an ce babban wa magajin uba ne me zai hana ka kasa ka tsare ka sa mata ido ga waye suke zuwa gurin ta. a cikin su ka tantance na kirki ka bata sai ka sake ta ka saka ka ni ba ina cikin gida ba a zaune kafin ga abu daya ka gani fa sau goma insha Allah idan na fahimce ki umma kina da buƙatar ni ne zan tantance mata wato ainihin waɗanda za su aure ta ƙwarai kuwa to insha Allah kuwa wato ainihin za su ji tantancewa ta haƙiƙa domin kuwa zan nemi mata wato ainihin mutanen da na san cewa akwai tarbiyya ta ratsa su suna da addini sai na tabbatar mutum wato ainihin yana da saukakin alƙur'ani aƙalla sauka kimanin guda goma wato ainihin ya biya ya yi hadda ya rubuta na tabbatar da haka aƙalla ya haddace hadisai aƙalla kimanin guda dubu biyu insha Allah yana kuma wato ainihin amfani da su ina nufin ta samu wanda zai sauke mata waɗannan almutsutsai da suke kanta domin wannan yarinya ummi matuƙar aka ba ta dama ta nemo wato ainihin wanda zai aure ta to za ta tattaro mana dangin dujel wato ainihin dangin su michael jackson sai dai ta tsalle ka ga yaro tun daga cikin uwa tasa ka ji an ce yaro wato ainihin yana rawa yana kiɗa ka ji uwa tana cewa tana jin mutsu-mutsu to uwarsa ta sha kiɗa ta sha kiɗa ta more dole wato ainihin ɗanta ya yi dansin a cikinta ana samun waɗannan miskiloli to ina da buƙatar na samu mata wanda wato ainihin ya haddace alƙur'ani zai riƙe mata tulawa a sami wanda wato ainihin za a sami awa ashirin da hudu ana zabga karatun alƙur'ani a gidanta insha Allah in na samu mata wannan to na samu ɗumanina kowa sai ya huta to yanzu irin wannan magana da kafa faɗa kana ganin kowa mai ilimi ne kamar naka wato ainihin umma yawo da muka yi na musaffa mun san mutanen da suke da wato ainihin tulawa wanda idan suka rika takara sai a samu abu hudu ba tare da sun gajiya ba akwai wanda zai sauke alkur'ani wato ainihin bai haɗi yawo sau shida ba an fahimce ni to irin su wato ainihin ya kamata a kawo ummi su rika zabga mata karatu sai ta zama wato ainihin aƙila ta fahimci rayuwa insha Allah Allah isa Allah ka tabbatar da alheri amin ya rabbal alamin ubangiji Allah ya muku albarka ba da sa. amin ya Allah da kai da ita gaba daya amin ya Allah masha Allah to masha Allah zan lallaba to shike. to assalamu alaikum amin wa alaikum masha Allah to sauka lafiya ah, masha Allah Allah kiyaye amin ya rabbal alamin amin ya Allah Dora nan Tom, bismillah. za mu fara sana'a don ba za mu zauna ɓacin rai ya biya ishe mu a cikin zuciya ba dole mu sa mu nishaɗi. Assalamu alaikum masoyana za ku je ni shiru kwana biyu na ɗan shiga wani abin ne amma yanzu a'a ya haka bari in canza yauwa assalamu alaikum masoyana kar ku ji kwana biyu na yi shiru sakamakon wasu ɗan dalilai ne ya saka ni na shiga bizi amma yanzu na dawo kuma insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya. Kai? Lallai ma yarinyar nan. To wai yaushe ma ta shigo ban sani ba. Lallai za mu ɗora ƙafar zani da ke wallahi. zan kashe kar a alaikum salam ka kara da ya mana yaran gani ka bata lokaci wa ai lokacin da muka yi da ke ko sakan ɗaya ban kara ba ina cikin gidan nan wannan yayin naki ustaz nan wallahi shi ya zo yi mun kora ya mun korar kare in ga miki har ihu fa yace zai mun fa yaya rabu da shi dan Allah shi fa ya fi son ya ga mutum stars irin shi yayi rawani irin shi ya zo yana wani shashaki murya irin shi shi fa baya son ya ga harkar gayu harkar wanka kin ga manta da shi shi ma ustaz dan wani kare ne ba bara ba Allah ne kadai ya san abin da yake idan ya fito waje manta da magana wannan ustazan wannan ustazan sun fi fitina an gaya miki Allah ko? Ha, Allah. Ai ba zai yi kowa ya zama shi ba. Yadda nake ɗin haka zan ci gaba. In ba nan hakan ya za a ki ganin ki faɗa da ni. Kuma faka ne. Wa zai yi soyayya da irin wayannan? Sai sai da lura ai. Yanzu ba ma wannan ba. Yanzu akwai abin da na zo da shi. Akwai wani fati. Fati ne an haɗa shi. Gayu abokaina. Kawai na ce musu zan gabatar musu da yarinyar da na samu zazzafa mai kyau. Dan Allah ne. <laughs> kina jina yanzu so niki ki shiga mai kyau ki dame jikinki ki matse to so kake soke kenan kin gane yadda ko ina shaf ki zai fito da in naje kawai dai su ta kallon ki amma ba yadda za su yi da ke kina gefe na ai ka san ni ina son harkar gayun nan ina son harkar shoshale wannan harkar hutun nan ai ko ai shine rayuwa ai in dai kina tada ni kin dinga samun irin waɗannan abubuwan kenan kin gane ko baki da matsala fati ai mu ai kullun a cikin yin sa muke ai yanzu ba wannan matsalar ba kin san aina gizo yake sakar wannan yayin naki ustaz din nan ban zani ma ko yana ciki wannan yayin naki ya za ki da shi ya za a ki fito mu fita bai sani ba ya ban mu harkan mu wato fati to alhamdulillahi ala zalika ina jin dukkanin wato ainihin abin da kuke faɗa cikin uzunaini na ka zo wato bana nan ka yi dukake?" ka zo kana hure wato ainihin ƙanwata za ka zabire ta ka tafi da ita gurin fati to abin da nake so da kai da ka zo gidan nan sautin mai kaji karatu ko kwame yara na karatu kai kuma wato ainihin kana so ka tafi da kanwata ka je ka buga mata ganguna aka ka sake firgita mini ita ka hau tsinata. bar gani na haka bar ganinka haka a tuntume ƙarfi gare ni kaman talauci ka san hakilis to hakilis sarkin ƙarfi haka nake koma ka fita ka bar mini gida ko kuwa to ainihin na wulwula ka sama'u ka tafi ka faɗo gashiyan ma'ana a sume daga nan ka ga wato ainihin sai a zabire ka zuwa almustashfa ina nufin asibiti daga nan idan ka farfado za ka gane bambanci tsakanin taliban da kuma taliban ban Kage daga nan sai ka zama to ainihin aƙili ka gane don haka a fita a bar mini gida ba za yi haka ba na fahimce ka don haka fita Allah ya baka hakuri fita kin gane za mu yi waya ke kuma yanzu wato ainihin zan yi alkurra da ke abokina ya ake ka bari haka ya faru kai ka ga yadda ustaz nan ya dau zafi kwa? Ka yadda ya ɗau zafi ta inda ya shiga wata na yake fita ba in gaya mutumin nan Ka yadda ya fata fata kore ni kwa to gaskiya dai ya kamata a ce yarinyar nan kada ka batta saboda ka ga dai yanda ya ɗauke ma budurwa bai kamata a ce ka raba da kan wannan tasa ba fa kai ba fa ga yarinyar nan ba fa da ga yarinyar nan ma sai ka fi matan zina ma saboda yarinyar fa hannu na ce ba yarinya ce butacciya na gaya ma mai zafi irin hannuna na gaya ma amma gayan nan kawai bai bari ma mun fara wani abin nan ba kawai yazo ya zo kawai ya zo ya daga mun hankali ko ni Allah ku dan nuna min hoton ta mana an gani kai wai kai ina ma ya bani dama ma har na zauna ma a gidan ma har muka ma fahimci juna da yarinya dan mun tsaya ba kawai sai zo ba gaba ɗaya fa bai mu dama mun yi wani abu ba mai wani ɗan abin da za mu fahimci juna ba amma ai sai na koma gidan nan kana nufin koma za ka yi kuma kai to me za a fasa mutuwa ko hisabi ai sai na samu na kutsa gidan nan kai ni barin gama fa ni na fa in kutsa cikin gidan nan fa in shiga in je in ido kudi wannan masu tashi in ji ma wai me dalilin da ya sa mata aure wannan ustaz kai gaskiya ne na san zaka iya sai dai ma fatan alkhairi kai ina ma an ga ustaz nan a gidan giya ko in ganshi a wajen jaru subhanallah ko in ganshi a kullum billahi lazi na kwarfe shi in ji me kashi me dalilin da ya kashi ma irin wannan gurin holewa inda mu ya hana mai abin nan subhanallah me zai kai ustaz gidan giya ko gidan fati dan Allah ka daina fata. kai wai kai baka san irin wannan ustazan bane duk wannan inda suke duk suna yi ne ba kawai ba amma kai to a can club din mun je duk ba ganin su duk ba su ne mun je clubin ba kana ganin sa ga yana ai eh, ummi bari in gaya miki ni fa da kike gani na fa ba wai ruwa to ainihin ba wai kanin wallahi bane ni bar ganin kike na mace yanda zan wulula shi sama'u haka zan wulwula ki in buga ki da ƙasa ko da zaki rai bayan da damuwa tarbiyya nake baki ba zai yi ba fa ki rika kawo mini yan iska kina kawo mini karjin banza suna zo mini gida kina wato ainihin kalmashe musu murya kina gaya musu wai kina son wani to da na yi alkura da ke a gabansa in na bol da ke sai kin fita daga cikin gidan nan ki zo ki rika mini tabara a gida to ba zai yiwu ba ba zan zauna da tabararriya a cikin gidana ba kin sami goyon baya ne saboda kin ga umma tana bayan ki shi sai kin yi abin da kika ga dama yaya tabara waya wai ni kan kullun da kake cewa ina tabara bayan ga tabararriya ka auro ka aje wacce take tiktok take chatin da maza kar ki gaya mini ba sukari kar ki gaya mini ba sukari kina nufin mata ta ce tabararriya warai ma kuwa ba ta ba kuma wato al'amarin naki ya koma hadda kazafi da kage yaya ka je ka bincike wayarta idan na bincika ban samu abin da wato ainihin kike mata ƙazafi da shi ba fa me kike so na miki ya yadda abin da zaka min kaman in ka ga dama ka sani a cikin turmi ka ɗauka ɓarya ka bugan wallahi tana chatting da samari a whatsapp ni ka kama kullun ni ce tabararriya kullun ni tabararriya ba wata kalmar da kake je fata da shi sai tabararriya bayan ga ta nan tana nan kai kana ce ka auro eh, hafizar qur'ani tana nan tana chatting da katti to ka yau za ki ga yadda ake dakan sakwara domin na iya in daka ki in kirba ki ka zo nan ka sa ni gaba ka hana ni sakat a rayuwa haba a jira Limaza? Me ya shigo da kai kuma ba kai ne kace in za a shigo guri a dinga yin sallama ba. A'a, wato ai wannan kuma me kike kenan? Komai da lokacin sa. Ke? Wato ai abin da ake gaya mini gaskiya ne kenan ko? Me ake faɗa ma? Gashi kuwa? Kin ci gaba da wato ainihin TikTok? A'a, ni ba TikTok ke yi ba. Dole mu zauna da ke wato ainihin mu tattauna. Ita na faɗa ma ba TikTok ke ba, abu nake gwadawa. Mu zauna. ki mini bayani da babban baki abin da fa nake so da ke fa ki bude baki ki mini bayani ware warihan in fahimci fa abin da fa ke fa na fa gani fa da idanuwa na fa da uzunneni na sun shaida mini ki gaya mini gaskiya na na faɗa maka ni babu abin da nake kawai yan hotuna na ne idan na ga dama nake ɗan yaka in gyaggyara aji saboda dinga ɗaukewa kaina nishaɗi saboda na fa ce fa a gaya mini gaskiya fa a fa gaya mini gaskiya fa kar ki mini gangan fa miki ganganci ba iya abin da na faɗa ma shine gaskiya gaskiya ina yi ne kawai saboda nishaɗi saboda kun sa na ɓacin rai kai da ƙanwarka shi yasa nake saboda na ɗauki wa kaina wannan ɓacin rai da damuwa kenan wato ainihin kina so ki ci da ni iya ke kaɗai wato wannan al'amari ya fita ke kaɗai kike gani duniya bata gan shi ba wanda yake gani ni kawai ko tuna ne fa ba fa wani abu bane ba fa wato ina tunowa ne wato ainihin da tarbiya ta addinin musulunci da aka ce wala ta zasta su wato ainihin kada ku tsananta bincike eh, bi ma'ana eh, wannan wani al'amari ne amma fa zuciyata tana yin wasu wasu tana haka tana haka tana kaiwa tana komowa fa a fa fahimtar da ni fa ni fa iya abin da na faɗa ma ne gaskiya kawai to kuma wannan zumbura mini bakin da ake nemi ne a saki bakin mana ina mijinki kina wato ainihin zumbura mini baki kuma ina tambaya ha shikenan a jira ni bari na buɗe live. Hello? Umma? Hmm. a injin gaya miki yau gidan nan kaman za a juya shi suna nan suna ta faɗa kaman da ya cinye kansu wallahi ai ya gano cewa ba mutum ya arziki ba ce ha ni kuma ai tun ta taɓa ni wallahi sai ta gane cewa ba ta da wayo suna nan suna ta yi fa umma kin ga faɗan da suke ta yi hmm. ai ba karki damu wallahi tun da na zo gidan nan sai ta tafta ba gidan nan haka kawai yarinyar nan fa daga kin ganta kin san cewa ba mutum ya arziki ba ce to shikenan umma to to bari yanzu in je in kara san jiyo me ke faruwa to za mu waya to mhm. ni fa gaskiya na gaji da wannan tuhuma tuhuman naka Yau ka ce na yi kaza gobe ka ce na yi kaza, ka bari ka kama ni mana dumu-dumu. Kaga Jaira, kina nufin ban kama ki dumu-dumu ba? In ganki kina wato ainihin chatting, kina TikTok, ki ce da ni ban kama ki ba? Kai ma na ga a TikTok din maka haɗu da kai. To idan a TikTok muka haɗu da ke, na ji na yadda a TikTok muka haɗu da ke, amma ba mu yi da ke cewar wato ainihin zaki daina ba? Na ji. Dama kana TikTok? Imini shiru, an stulillah. Baki a ciki. wato ainihin na shiga tiktok ne bisa darura ba wai na shiga bane dan saboda in yi tabara kar ki dauka cewa na je ne na kalli wato ainihin raye-raye da kide-kide don sauran al'amura waɗanda ba su dace ba kuma a lokacin da na haɗu da ita kullum zan ganki wato ainihin kina karanta alqur'ani kina karanta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga waƙoƙi na yabo kullum zan ganki a bulbulelen hijabi su suka ja ni to waye bai san mamin nake yi ba to ai da muke kan sai dai mamin ban ce ki shiru ba Umi, a shiga ɗaki, ɗakin da na tanadar miki shiga ki zauna a ciki. Baki a cikin maganar nan. Ki bar mu tattauna da ita. Ku je ku ƙara Ke, karfa ki mini kallon dan banza fa, ba faɗin isa bane ni. TikTok da nake yi bisa darura nake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato ainihin an mini burin-burin, an lullube mini kura wato ainihin da fatar akuya. In ganki kina karanta baƙara wata ran sai na ganki wato ainihin kin shiga hadisai na maliku wata ran ganki da abubuwa kala kala amma yanzu gashi daga alamtar kaifa zuwa nasi ya gagara akwai mishkina katir dole ne wato ainihin na ziyarci maulana shehu tumazi sai ya bani kariya Allahu akbar sai ba ba zai yi ba fa